بل الإنسان على نفسه بصيرة كاي mutum zai yi wa kansa shaida a kan kansa ta yadda gabansa za su shaida da abin da ya aikata na laifi